A yanzu za ku iya sauke manhajar mu a cikin Google Play Store domin sauraron shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ga masu buƙatar sauke wannan manhajar tamu, sai su gangara a ƙarƙashin bidiyonmu, su duba a comment na farko, ko kuma su duba a ƙarƙashin description za mu saka muku link domin sauke wannan manhajar tamu. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labaran. Ya dube ta ai yanzu zan fito uwar gida mu ɗan taɓa hira. an yanka kankanar nan don yau ita zan sha amma ta amsa masa na yanka kin san yanzu kakar ta ce lemo da abarba sun fi ta tsada suna fira suna cin kayan marmari abati ya miƙe tare da faɗin amma sai da safe baba sai da safe dukkaninsu suka haɗa baki wajen faɗin mu kwana lafiya amma ta miƙe tare da faɗin ina zuwa alhaji to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba Amma ta ɗaga labule tana kallon Maryam wadda take kudindine a cikin hijabinta. Tunda ta idar da sallah tana gurin, ga tuwanta nan da abincinta an ajiye mata. Ko kallon tuwon ta kasa yi barantana ta iya cin abincin. Tunanuka ne cinkus a cikin zuciyarta, damuwa kuwa ba a magana. Amma ce ta katse mata tunaninta da cewa to sai ki zo ki yi wa ubanki bayani. Maryam ta ɗago kanta cikin matsananciyar damuwa tare da faɗin dan Allah amma ki faɗa masa. Amma ta ce haram, akan wane dalili ni zan gaya masa. Ni lauyar ki ce? Ta koma a ce ni lauyar ki ce ai da abin da na ji a gurinki da shi zan yi amfani. Farantana ni ban san komai akan, ke da wa kike magana ne. Muryar mahaifinsu ce ta katse musu maganar da suke yi, shiru suka yi na ɗan wani lokaci. ta ɗan maimaita magana ya yi inda ya ci gaba da ce musu, Ke da wa kike magana ne uwar gida? Amma ta amsa masa, gatan za ta fito ka ganta alhaji. Komawa mazauninta amma ta yi ta zauna tana faɗin, ki fito ki jawabi sosai, wani sanyi jikin Maryam ya yi, ta fito jikinta yana ɓari. Maryam ta tsugunna a gaban mahaifinta, mahaifin nata ya zaro ido yana faɗin wa nake gani kamar maryam ya ce lafiya dai in ce dai ko maryam ta shiru bata bashi amsa ba ce mata ya yi ki magana mana ko baki ji me na ce ba ne sai a yanzu ne amma ta suka baki a cikin maganar inda amma take cewa dole ne ta shiru domin ta matsawa ma'azzam ya sake ta jikin mahaifin nasu ya hau rawa ya saki leman da yake barewa tare da maimaita saki Amma ta ce eh saki don kuwa ita ce ma ta matsa masa har sai da ya sake ta. Miƙewa mahaifin nasu yayi yayin Maryam ta ja da baya tana sake sabon kuka. Ya ci gaba da magana yana cewa wai da gaske Maryam ke ce kika ce mijinki ya sake ki. Maryam bata canja daga abin da take faɗa ba ta ce eh baba Ni ce na ce ya sake ni amma ba da san raina ba domin hakan ne ya zama min dole. Shiru mahaifin nasu yayi yana kaɗa kai Tunaninnika da yawa ne suka ɗarsu a cikin zuciyarsa, da haka sai sassauta murya yana faɗin to faɗa mini menene dole a ciki. Maryam ta shiru ta kasa ba shi amsa, ya ci gaba da magana. Ki sanar da ni Maryam, idan na ji abin da suna ta yarda da shi ne ba ni da ja a kai. Maryam ta ci gaba da magana cikin in'inar kuka tana cewa idan baba in ka kira shi za ka ji daga bakinsa cewa tabbas ba laifina ba ne. amma ta ce kaji ko duk zancen nata kama kama ne komawa mahaifin nasu ya yi zauna ya zabga uban tagumi sam ya kasa yin faɗan da maryam take tsoro ko kuma dukan da take zaton zai yi mata amma ga dukkanin alamu yana cikin baƙin ciki mai tsanani tare da mamaki sai maimaitawa yake yi wato maryam ta ce a sake ta Wata tambaya ya jefa wa Maryam ɗin yayin da ya ɗago ya dube ta yake ce mata, Shin kina sha'awar yin zawarci ne? Amsa masa Maryam ta yi ta ce masa, Allah baba ba haka ba ne, ni ma don abin ya zama min dole ne, ba ni da yadda zan yi akan wannan al'amari. Mahaifin nata ya ci gaba da magana inda ya ce mata, To na ce ki faɗa mani hujjar ki amma kin kasa. Maimaitawa Maryam ta yi, baba ba ni da laifi cikin wannan lamari, bai san sanda ya ɗauki takalminsa ba ya wurge ta da shi a fuska dan gidanku ni sa'anki ne ina tambayar ki kina yi min wasu zantukan wafi ki tashi ki bani guri tunda kin zaɓi zaman gidan to ga ki gidan kuma tunda ke ce kika zaɓi isa kiki to ni ba zan taɓa cewa ya mayar da ke ba. Na ji jiki da rauni Idan har duniya ce take rudarki har kika raina daular da ma'azzam ya saka ki a ciki yake tarairayar ki tamkar kwai a kamfa. To ga kinan ga duniyar. Maryam ta miƙe za ta koma ɗaki amma ta ce mata a'a ni kar ki koma man ɗaki. Tunda zaman gidan kike so to ki zage ki kwashe kayan cikin wancan ɗakin ki share ki kwanta a ciki. Ai dama na gaya miki ni ba zan zauna da ke ba ba kuma zaki kwanar min a cikin ɗaki na ba. Mahaifin Maryam dai ya kasa magana domin kwata-kwata shi ko a mafarki ko da wasa. Bai yi tunanin zuwan wannan ranar ba. Cikin kuka Maryam ta shiga ɗakin. Kayan shirgi amma take ajiyewa a cikin wannan ɗaki. Maryam ta shiga ta karewa ɗakin kallo sannan ta fito ta iso gaban amma. Cikin shekar kuka ta tambaye ta ina zan saka shirgin da suke cikin ɗakin cikin takaici amma ta amsa mata ina kuwa za ki zuba su a ciki za ku zauna tare da su ki sa su a gefe sai ki zauna a gefe tana kakkaɓewa tana kuka ɗakin ƙura ta yi matuƙar yawa haka ta shimfiɗa tabarma amma ta ce mata ki zo ki kwashe kayanki haka ta janwo akwatinta zuwa cikin wannan ɗaki ta kwanta ta yi lamo a kan tabarma tana tuno tafkeken gadonta a cikin tafkeken ɗakinta wani juyi maryam ta yi wanda ya zo daidai da lokacin da zuciyarta take tuno mata cewa gado na naira miliyan uku kike kwana a kai da katifa mai lumfashi a fili ta ce ba zan iya tuno lokacin da na taɓa kwanciya a ƙasa ba domin kuwa ko kafin na aure ina da katifata kuka dai maryam ta yi shi har ta gaji sai da muryarta ta disashe kusan sha biyun dare ta jiyo wayarta tana tsuwa ta ciro ta sannan ta ɗaga Ba ta iya yin magana ba haka shi ma mu'azzam ɗin sai zuwa can ya limfasa ya ce mai me yasa kika saka mu a cikin wannan hali maryam don allah ki sake tunani wallahi rayuwata za ta tsaya cak maryam muryar ta can ƙasa ƙasa ta ce mu'azzam ka yi haƙuri ba na jin zan iya janye ƙudirina ka fa san na. ko a musulunci ka san ina da hujja ya ce na sani ko gaban alkali kika kai zai iya halasta miki sakin amma ta yaya kike zaton rayuwarmu za ta kasance babu juna ta ce masa za mu koya labuli ya numfasa har sai da ta ji sautin numfashinsa maryam gadonmu ya yi man faɗi. Rashin ki ya hana ni ci da sha, ya hana ni bacci, ban san ya zan yi ba Maryam. Ita ma ta soma kuka, naka kawai ka sani lobuli. Ni bayan damuwar da nake ciki ga damuwar da na jefa iyayena. Bayan mari biyu da yaya Jamilu ya yi min da rana, baba jifa na yi da takalmi a fuska. Na rantse maka duk sun tsane ni. tausayinta ya sake mamaye zuciyarsa ya ce allah sarki karki damu ki yi haƙuri zan zo da safe zan faɗa musu cewa ba laifinki ba ne in na zo zan fitar da ke daga zaton da suke yi miki sannan zan hana a matsa miki sai kin dawo gare ni ko ba da yardar ki ba ku shawara zan yi neman ta ba ta yi ajiyar zuciya ta ce don allah kar ka zo ma'azam ka yi haƙuri duk abin da za su yi min zan ɗauka ba na so ka zo ka tona asirin kanka ba na so ƙimar ka ta faɗi ba na so ka ƙasƙanta a idan kowa ka sani ko da ba mu haihu da kai ba san ka da nake yi ya isa sa in rufe asirinka balle kuma ga khalil ya shiga tsakani ma'azam ya ce shi kenan amma kuma ba dan ya janye ƙudurinsa na zuwa ya wanke ta ba suka yi bankwana kowa ya ɗora da tunani tabbas babu wanda ya sami wadataccen bacci a cikinsu har zuwa lokacin da aka fara kiraye-kirayen sallah sai da ta yi sallar asuba sannan bacci ya yi awon gaba da ita Shi kuwa a daidai wannan lokaci ne ya fara shirin tahowa ya biyo hanyar Kaduna. Ko ta kan Khalil bai ba, ya san Hajara mai kula da shi za ta yi masa komai. Kusan karfe takwas Maryam tana kudindine a kan tabarma, ta ji wasu amma suna ta ‘yan hidindimansu. Har zuwa lokacin da Abba Abbati ya shirya ya tafi makaranta. Ta yin ƙura ta tashi zaune, duk jikinta ciwo yake mata. Ba za ta iya tuna lokacin da ta kwana a kan tsandauri kamar haka ba. shawara take yi ta fito ne ko kar ta fito sai ko ta tsinkayo muryar mahaifinta yana cewa ina so ke faɗa wa maryam ni fa ba zan yarda da zamanta a gidan nan ba maryam ta zaro ido tana sauraron su amma ta ce bari dai in kirawo ta ta ji daga bakinka daidai lokacin da amma ta ɗago labule a daidai lokacin wayar alhajin ta fara ruri babu dama Ya ɗaga ta a Hansbury sakamakon yana da 'yar matsalar kunne. Ma'azam ne kira shi daga Maryam har amma ka suka yi suna sauraron su. Ma'azam ya gaida Alhaji sannan ya ci gaba da cewa baba ina hanyar zuwa Zaria na kusa shigowa. Don Allah kaɗan jira ni. Alhaji ya amsa masa cewa to ba komai zan jira ka. Amma ta ce mata to shi kenan ma Dama cewa in kira ki in gaya miki shi ba zai yarda da zaman ki a gidan nan ba. Tunda kuma ga mijin naki yana zuwa in an daidaita sai ki koma ɗakin ki. na gushe ba. har ta saki labulan ta juya sai kuma ta tuna ta dawo ta sake daga labulan ta ce mata in kina son karyawa ga abin kari can a kicin ki je ki zuba Maryam dai bata iya cewa komai ba saboda san ta so zuwa ma'azan ba. Ta saka kanta a cikin cinyoyinta amma kuma ta saki labulan ta juya abinta. Maryam ta ci gaba da tunanin idan ma'azan ya zo me zai faru. Abin da da ta ƙudire a cikin zuciyarta shine ko da ma'azam ya zo ba za ta taɓa komawa gidansa ba. Duk kuwa da irin tsananin san da take yi masa. Masoyi cikin duhun Muryar ya Jamilu ta jiyo suna gaisawa da su Amma, sai ta mai da hankalinta a gurinsu ta jiyo shi yana cewa, Ina su Jabiru sun shirya kuwa? Amma ta ce ko fitowa ba su ba tunda suka dawo sallah, faruku ne kawai ya fito ya yi wanka. Yaya Jamilu ya nufi ɗakin nasu da sauri, wani irin bacci kuke yi haka har yanzu ba ku tashi ba sai ka ce za a yi muku wani daren? Suka miƙe suna kallon agogo. Jabiru bai yi magana ba ya shiga wanka. Muhammad ya dubi ya Jamilu ya ce yau kai ma ka fito da wuri. Jamilu ya ce masa jiya ban yi bacci ba saboda ta takaicin Maryam. Muhammad ya ce masa ni da na zo gidan ma ban ma neme ta ba ko ganin ta ban yi ba. Ya Jamilu ya amsa masa ita dai ta sani. Ni bari mu wuce da Faruk dan Allah ku fito da wuri. Muhammad ya ce masa ga manan za mu taho insha Allah da Jabir ya fito ni ma zan shiga in yi wanka sai mu taho.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 Mm-hmm.